الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدام كسابا أتي قبل كراتمو نإلم فروعا a cikin wannan littafi na matnun risala wanda fadilatun sheik abu muhammad abdullah bin abi zaid alkirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna babin wanda yake bayani dangane da hukunce-hukunce da yadda ake ba da shaida amma mala ya fara gabatar da yadda ake ba da shaida a wurare daban-daban sa'annan kuma sai ya fada cikin hukunce-hukunce mabambanta a yau a darasinmu na sittin da tara za mu tashi dangane da maganan ƙwacen baiwa ko wanda ya yi fashin baiwa ko kuma ya yi kidnafin ɗin baiwa malam ya ce ko da ke ƙarshen maganan da muka tsaya kenan a wancan karo, wa man gasa ba amatan mawafi aha fa waladuhu raƙiƙun wa alaihi haddu tikiton maganan ko matsalan da muka yi bayani a baya duk wanda ya yi kwacen baiwa ko ya sace ta ko ya yi kidnafin ɗinta kuma ya je ya sadu da ita har ta yi ciki ta haihu to tun da ya yi wannan ne ba bisa ka'ida ba kuma ya yi ne da ta'addanci da zalunci to ɗansa da za a haifa bawa ne kuma idan an kama shi za a yi masa haddi na musulunci wannan kenan wa islahu sufli ala sahibi sufli to bari mu shiga wata matsala kuma yaran ƙasa yana kan wanda yake ƙasa ne masu gidajen sama kamar yadda na yi bayani waccan mako na cewa waɗansu ƙasashe suna yin shukok shukok su ne apartment wanda ake yin su da yawa wanda za ka ga wannan yana da alaƙa da wannan wannan yana da alaƙa da wannan mutum bai isa yawa da nasa shi kadai ba amma idan gwamnati ta yi ko wani kamfani ya yi sai ya sayar ma kowa apartment ɗinsa wanda za ka samu akwai ciki da falo da ban ɗaki ko ciki ɗaya da babban falo ko wani abu makamancin haka saboda haka ruwanka daban wutanka daban ƙofanka daban amma wajen step da menene ana haduwa waje guda kamar yadda muka yi bayani muka ce su ƙasashen da suka ci gaba hatta ruwan famfo kati ne gwargwadon yadda ka saya ya ƙare yadda katin wuta yake karewa ya dauke tak to haka su ma ruwa yake daukewa cat kuma haka ya kamata a ce an yi amma da yake gwamnatin ba ta da tsari to shi yasa duk abubuwa suke tafiya a shirme kwarai da gaske bisa rashin tsari Allah ya kyauta to a irin wannan sai ya kasance an samu sama da ƙasa wani ya mallaki ƙasa wani ya mallaki sama idan ƙasa ya lalacewa zai gyara eh wa zai gyara wanda yake sama ko wanda yake ƙasa idan wanda yake ƙasa bai gyara ba fa ai saman ba zai zauna ba rushewa zai me yasa ba za a ce wanda yake sama ya gyara ba saboda ba gidansa bane idan aka samu gidan ƙasa da gidan sama sai gidan ƙasa ya ɓaci ko rufin ne ko can sama wato dakin ɗin ya lalace to wanda yake ƙasa shi zai gyara kun ga advantage wanda yake sama kenan saboda yin baka yi kyakkyawan kimfiɗi ba ba yadda za a iya ɗora gininsa to bari ku ji wata mutumin da yake da gida sai ya zo ya yi dakin ya yi gininsa haka to wani ya ga dama zai iya sayan filin sama sai ya ɗora gidansa amma sai na ƙasa ya inganta idan ka samu rubabbun bulon irin na 'yan cuwa-cuwa ka tambayi masu buga bulon za su yi bayani buhun siminti guda ɗaya idan za a fitar da bulon mai inganci nawa ya kamata a ce an fitar musamman bulon ɗin da za a gina sama da shi za a yi wato off ina wani mai sai da blog ya yi bayani musamman ma tsohon hannu banda wanda bai aure ba don na ga wani yana kokarin daga hannu eh to kaga su masu sai da blog ko masu yin blog sun sani buhun siminti guda daya idan wane ne guda kaza za ya fitar shi ne mafi inganci idan kamfanin wane ne guda ka za a fitar shi ne mafi inganci ko ba ka ba ne amma ka nemi shawarinsa ka ce ni ina son blog da yawa zai ce mm ba fa zai yi kyau ba zai ce eh haka nake abu sai ce to kowane buhu a fitar da guda hamsin za a fitar maka da guda hamsin amma ka tabbatar wajen jigila biyar suna iya lalacewa ko ba ka ba ne sannan kima idan aka samu mesin ɗan karambani biyar za su rushe kaga an dawo arba'in sannan idan an yi gini ba a yi filasta da wuri ba wani ɗan gangancin yaro ko yara masu ganganci suka zo to za su huda guda biyar kaga an koma talatin da biyar ke sa tun farko ma gara kai mai inganci irin na zamanin su shehu shagari da ta tare ali allah ya ji kayinsu blok a mota a tifa ake ɗebowa aka zo sai a zubar da su kawai amma guda ɗaya ba zai fashe ba to wannan abubuwan siminti guda ɗaya nawa ke fitarwa yi a tifa fa za a ɗebo blok ɗin ana zuwa kawai juyawa za a yi kuma ɗaya ba zai fashe ba lokacin da babu cuwa-cuwa yanzu ma na hango waɗansu masu kamfanonin yin blog ɗin sun yi shuru sun noke ne sun yin bayani yanzu wani blog ne a garin nan wanda za a lebe shi a tifa a je a juye kamar yadda ake juye garabul eh to ba garin nan kaɗai ba Allah ya gyauta don haka idan akwai gidan sama da gidan ƙasa wanda yake gidan ƙasa idan an samu matsala ki zai gyara saboda amfanin mai gidan sama shi idan ba inganta ba ba yadda za a iya dora gidansa yasa idan ƙasa ya samu matsala to mai ƙasan ne zai gyara in ba haka ba zai shiga haƙƙin mai sama mai sama ba ruwansa da gidan ƙasa ruwansa shine gidansa na sama saboda haka abin da ya shafi katanga wajen zubar da ruwa inda ruwa zai zuba dole zai kula yadda ba zai zubar da ruwa wa na ƙasa ya cutar da shi ba sai dai a can gefe shi yasa ake son tsakanin gida da gida a ɗan matsa amma kun yadda kun haɗa to ku yi hikima yadda ruwan kowanne zai sauka ba tare da ya cutar da wani ba na wa islahu sufuli gyara ƙasa ala sahibi sufuli a bisa wanda yake ƙasa ne wal khashabu lisaqfi alai itacen da ake sawa saboda rufe yana kansa saboda mai sama shi kuma ya dora kun san da su sukan yi abin nan ne menene ake kiransa soro ko mai kama da soro in suka yi gini mai kama da soro to za su iya dora mu kuma yanzu muna dekin dekin kuwa ana yi ne da ayon. shi yasa ma aka samu iron bender wani shi ma ya samu sana'ar sarar amma a da can su suna amfani da itace ne da azara idan suka sa akwai hikiman yadda suke suke sawa kuma sai a dora gidan sama wata aliƙul gurafi alaihi iza waha sufulu sannan kuma ya sanya injororo shi ma yana kan wanda yake ƙasa ne musamman idan ƙasan ya lalace wa hudima hatta yuslaha ko ya nemi rushewa har sai ya gyara saboda haka ya sanya in jaroro tun da ruwan da ya kusan na gaba ɗaya ne amma a daidai ƙasa inda ya sanya in jaroro ne na kansa san in jaroro ko? Eh. amma yana jin da filatanci ne ko? in jaroron nan ko da hausa ne da filatanci ne ko da hausa eh mutanen filu wani ka filin nan ya menene su ne ka? bari mu koma da baya aye eh. arama injororon nan da wani yare ne ko indararo aka ake waɗansu aka suke faɗa a yana ganin kamar da filatanci ne ko haɗe da filatanci da menene inda ruwa yake sauka eh, inda ruwa yake sauka mafiya yawan an ginin soro akan sawar. amma masu ginin jinka masu rufin jinka ba ruwansu da wannan amma masu tsoro suna sa wannan to ko a yanzu ne idan da za ka zo saman ɗaki ka ce za ka yi dakin idan ba a yi dakin mai kyau ba ka bar shi haka to ruwan zai rinka naso dole sai ka yi inda ruwa zai sauka haka wanda suke sa tanka na ruwa kaga wanda ya sa tanki na ruwa ya yi dakin ina jin a yanzu suna sa tayar shine ruwa ba zai kwanta ba kaga an ci gaba da ko wani karfe yake dan sawa haka za a samu wani karfe yadda ruwan zai biyo ba tare da ya lalata saman ba na'am wa yudbaru ala an yusliha kuma mai gidan ƙasa dole a tilasta shi ya gyara au ya bi a mimman yusle ko kuma ya sayar ma wanda zai gyara yasa a ƙa'ida duk lokacin da aka samu tarayya tarayya akan wani abu na mutane guda biyu sai ɗayan yake gyara nasa wanda zai affecting din ɗayan to a ka'idan doka ko a tilasta shi ya gyara ko a tilasta shi ya sayar da wanda zai gyara saboda mai ladarar darara wa la shi yasa a farkon wannan babu yace kitab yace babun fil aqdiyati hukunce hukunce ne daban-daban kamar formulas ne yake bayarwa idan alkalai suka rike to da waɗannan ne za su rinka gina hukunce hukunce da shari'a amma yin sun gani eh. na'am wala darara wala dirara babu cuta babu cutarwa daɗi mai risala kenan dama in ya zagaya zagaya sai kawo hadisi sai ya maka ko ya kawo ayan Kur'ani ya yi kotin daidai wajen domin ya gwada maka wannan formula ce formula kamar ka'ida ce wanda in ka rike za ka iya gina hukunce-hukunce da yawa a kai babu cuta babu cutar ba kai kar a cuce ka kai ma kada ka cutar wannan ita ce ka'ida don haka fala Alu ba zai aikata ma ya durru bi jarihi abinda zai cutar da makwabcinsa ba min fati kawwa na bude taga wasu na ce kowa amma nan kawwa shine ya fi fasaha mutum ya bude taga kariba, wanda yake dab yakshifu jarahu minha wanda zai rinka hango gidan makwabcinsa wannan haramun ne haramun ne aw fatai ko ya bule kofa balata babihi sai cin kofar makwabcinsa wanda yana zaune daga cikin zauren yana hango abinda duk ake yi a gidan makwabcinsa ba a wani, akan dan kauce aw haqli ko ya tone ma yadurru bi jarihi abinda zai cutar da makwabcinsa fi hafrihi wajen tonewa kamar sakawai in ka tone to ka gyara kuma yana jin sakawai yanzu idan za a yi lafiyayye lafiyayyen sakawai zai ci nawa zai ci ya kai dubu ɗari eh ko ya fi ma to ai na ga kaman kwanan nan na ga to zai ci ya fi dubu ɗari a samu blok masu ƙarfi bayan an samu blok masu karfi a yi fulassansa sannan a samu slab shi ma mai ƙarfi wanda za a sa a rufe wanda ko mota ce za ta yi yabi ya fi dubu ɗari to can ba fa shi yi ba zai wuce dubu ashirin ba ko sha biyar domin kusan ai can ba yana daɗa taimakawa wajen wato boye kazanta kwarai da gaske musamman ga gida ga gida ko bakin hanya mutane suna yawan wucewa to yana da kyau a ce an yi an rufe can bakin kwarai da gaske ko da na ruwan wanke-wanke ne kuwa yana da kyau a ce an rufe shi to amma yanzu kun ga yadda muke zama cin koso din akwai gyara da yawa shi yasa a ka'ida na gari duk inda za a yi abin na hanyar ruwa ma a ƙasa yake a ƙarƙashin ƙasa yake komi ɓoye shi ake yi ruwan wanka da na wanke-wanke yana fita ba za ka gani ba ba za ka gani ba shi yasa an aka zo za a yi hanya yake ba da wahala a ƙasan nan saboda duk inda za a yi hanya sai an fitar da hanyar ruwa an ba a fitar da hanyar ruwa ba to ku tabbatar hanyar ba zai lastin ba duk kwaltan da aka sa sai an samu matsala to kaga mu ko yanzu muka zo gine-gine kowa kawai bude kwata yake yi abinsa ƙwarai da gaske don a cikin filinka ne karshen ya fita daga filinka zai shiga filin wani shi yasa a tsarin garin aka zo aka samu layi to akan fitar musu da hanyar ruwa ba wanda ya isa ya dagula wannan lissafi Allah ya ji kan mutanen lan ah, ba ku ce abin ba ko sun cinye muku filaye ne ba su ne masu ainihin kodayake ba su ne masu kula da tsara gari ba suna su filaye ne Eh, masu state development board su ne masu kulawa da tsarin gari duk wanda ya hau kan hanyar ruwa za a rusa shi duk wanda ya shiga filin jama'a za a rusa shi saboda haka ko sakawai za ka yi a kan hanya to in ka je ka samu state development board su za su baka dama su ce iri kaza ne da tunda suna da ma'aikatansu kaga sai ka yi sakawai ɗin da yake da ƙarfi kowaye ne ma zai bi in baka yi saka hana wani ba bayan da za a yi ka zo kan hanyar mutane ka yi saka waye sannan kuma ka saka itace kai ma an kaje lahira mala'ika zai saka maka gungume saboda ai ba daidai ba ne amma in filinka ne naka ne kana iya saka gungume saboda kar a shiga maka fili akwai hadisin da ya tabbatar da cewa an samu rigima kan iyaka tsakanin waɗansu mutane yana so a fitar da hanya to ana son a samu sabato a zuri'in wannan zai sake dira'i uku da rabi wannan zai sake uku da rabi sai a bar hanya kuma an riga an bar hanya to ta zama ta jama'a in za ku rusa sai dai dukkan ku ku haɗu ku rusa gaba ɗaya in ba zai shafi waɗansu ba abinda zai baka mamaki mutane za su sai wato gona za su yanka su fitar da hanya idan wani ya zo ya sayi bakin hanya ya zo ginin sa, saboda tsaban zalunci sai ga ya shiga to su aka cutar wanda suke can ciki zalunci ne zalunci ne Allah ya kyauta to gara zalunce ka akan kai ka zalunci wani bare da gaske gara zalunce ka akan kai ka zalunci wani ko ma kasa ma menene mutumin da zai mutu ya bari kafin ka zo mutane nawa suka mutu suka bar kasa annabi ya ce duk wanda ya yi zalunci na kasa daidai da ɗani guda ɗaya tsoron tashin kiyama sai an kanan na tun daga kasan bakwai za a nada masa wuyansa duk wanda ya ganshi ya san azzalumin kasa ne wannan to shi za ka zaya kana ta shiga hakokin mutane filin da ba naka ba ka ce naka sai ta rigima wani ma in ka duba sai ganshi wato talakan ma a gigice yake wallahi in zai yi sallah ba zai iya karanta fatiha sosai ba saboda tsaban yunwa da fatara amma sai ga ana ta rigima da shi akan taku ɗaya kuma baya da ayyukan alheri sai ayyukan tsiya amma ana rigima da shi akan taku daya wanda ba nasa ba sai gara ka haƙura ko da naka ne ka ce Allah ya isa shikenan Allah zai bi maka kadinka mai yada man kai ma ka ciwa cuwa-cuwa wani waje sai a warware Allah ya gafarta mana mm. don duniyan nan sai a hankali duniyan nan sai a hankali Na, wa in kana fi milkihi ko a mallakanka ne inda har za ka tone wani rami ya cutar da makwabcinka haramun ne shi ne muka buga misali da sakawe da camba wanda ruwa zai rinka bi idan ka tone to ka inganta in ka inganta kaga kowa ma zai iya amfani da wurin sai dai duk abin da yake filinka ne kana da haƙƙi matukan ba za ka cutar da wani ba ka sa ka hana wani shiga kana da haƙƙi sai dai an ce makwabta ne to akwai abin da ake da sassauci kamar yadda za mu gani saboda makwabcinka ya nemi cewa ga shi ya yi gini yana son zai ɗora um, a da idan aka gina ɗaki shatin kwabo ana sanya rufi zana zana ne ko menene jinka abin nan jinka ana kiransa jinka an san jinka ko wanda ake yi da ciyawa da sauransu ba ka samu ga gida ga gida sai ga an yi gini a tsakani an raba wani yana son zai zo yi gininsa sai ya raba da cikin wannan katangar kaga idan zai yi ɗaki zai yi rufin ɗaki dole jikan wato zai jinkan zai shiga wancan gida haka ne to a ka'ida idan ka ya roƙi da Allah ka bashi dama ka yi abin da an ce ka bashi dama wala hadisi ya tabbatar da haka amma lokacin da abu huraira radiyallahu anhu yake da rai kafin ya bar duniya yana faɗa wa mutane wannan hadisi sai ya ji sun yi shiru ya ce ya na ji kun yi shiru ya ce wallahi sai na jefa muku akan kafaɗinku dole sai kun yi aiki da wannan to malaman suna ta sharhi me yasa suka yi shiru makwabcinka ne za ka ba shi dama ya ɗora wannan wallahi in ba yi sa'a ba shi din ko wanda aka ba shi dama ɗansa sai ga shi za ku zo kuna rikici a kotu cewa wannan katangan ba taka ba ce alhali taka ce ana haka ko ba haka shi ne matsala kai ka yi katanganka kamar yadda mutum zai zo yin gini sai ya ɗan bar abin nan akwai taku ɗaya ne ko? Eh, taku biyu zai bari saboda inda zai canba sai ga wani shi kuma ya zo gini a gefenka shi kuma zai ɗauki exactly filinsa to tsakani da Allah in ya ɗauki exactly filinsa ran da fi katangansa ta nan ta samu matsala filin wa zai shigo in ka hana ki za ku zauna lafiya ba za ku zauna lafiya ba alhali shine azzalumin tun farko shine azalumin, don bai adalci ba ba da hurumin da zai shigo wannan fili tun da kai ka bata ku biyu sai in ka ba shi izini saboda haka in kai katangan ya zo ya roƙe ka kace babu damuwa shi kenan. bayan waɗansu shekaru sai ya zo ya ta rigima ya ce ai tasa ce ko tare kuka yi sai dai a raba muku biyu duniya ta ishi mutum wazi Ya sa aka ce umarnin da hadisi ya bayar mustahabbi ne duk wanda ya zo ya ce zai ɗora wani abu a cikin katon ka ce baka yadda ba in kuma ka ɗora sai mun yi shari'a baka yi laifi ba wajen Allah musamman ma yanzu yadda duniya ta gurɓace in kana barinsa yana abin nan ko yara ma za su yi ta da katanga in ka zo kana magana sai ya ce sai ya ce me yasa za ka yi musu magana ni ban yadda ba sun fa zalunce ka ne ba ga mota nan ba mutum zai zo yaje mota yara su zo su zana inda za ka zane yaran sai ga yaji ya kai ka kotu yasa ni irin wannan daman haka zo ana sasantawa a'a musamman in talaka ne ka murkusa ki sai ya bar garin ya koma ƙauyensu wallahi ya dauki darasi gobe ba zai sake ba Allah ya kyauta wadda yake wala in sabartum da huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taqu fi dayqin mimma yamkurun na'am yana da nauyi kwarai da gaske eh amma saboda mutanen yau wallahi kamata mutum ku ta kari'a abinda ma za ka ce kawai ana zana maka mota ka ce gai sai an biya ka mota. sai an biya ka eh ya sai da gidan ya koma kauyensu daman ba ɗan garin ba ne saboda da yan ka bincika sai ka samu kowa da asalin ƙauyensu Allah ya kyauta na'am haƙƙi haƙƙi ne abu in ba naka bane ba naka bane duk wanda ka taɓa masa haƙƙinsa ko kai masa illa a shari'ar musulunci yana da ƴanci, ya kai ka ƙara kuma duk wanda ya fara zalunci shi ya fara ta'addanci to ko da consequences ya zo ya murkusa shi to shi ya jawo albadi wa zalim wanda ya fara shi ne a zalim yana yi wa zana masa mota ya zo ya ce a lambaran wallahi sai an biya mota a jiya ka bincika sai a samu mota miliyan uku da rabi ne ai ta baki hakuri ya ce ai ko leman ne ya zo ba zan yadda ba ya ce to bawan Allah kawai ka je ko kuma ka dauki lauya lauyan ya zo sai ya ce to tun wannan rikici tun na miliyan uku da rabi ne in an ci nasara za ka ba ni naira miliyan daya na yadda zan tsaya maka amma yanzu fara kawo dubu ɗari biyu dama ya sa wani abin da wani dan maraki haka yana kiwonsa saboda yana so alahiya zai sayar haka zai tayar ya je sayar a dake shi a saye shi a dubu ɗari da sittin ya je sake nemo bashin abin da ya ba da lauya dubu ɗari biyu sai an je sai ya yi afila ce an mai shi jos daga jos kuma a ce mayar abuja kwarai da gaske to gaya maimakon zanen nan idan da za a ba da haƙuri a zuwa a gyara zanen wani ma haƙura zai iya ce ya yafe a yi fada ma yara a zuwa sake fenti mai yiwa fentin bai wuce ma a sake fentin motar gaba ɗaya bai wuce dubu ba amma ya zo yana kilemin dubu a miliyan uku da rabi kuma kun san ana ta tafiya ne kuɗin karuwa zai ringa yi in an sa karan bayan an yi wasu watanni ko shekaru sai a ce ana bukatan za a janye wannan takaddan za a sake kawo wata takadda sai alkali ce ya yarda an janye kilemin din miliyan biyar an sa na miliyan takwas kwarai da gaske ai haka ake yi to ga mutum shi ya jawo sai ya yi kokari ya kiyaye don haka duk mutumin da zai gina gida da iyaka kokarinsa ƙoƙarinsa kar ya buɗe windon da zai rinka hango makwabtansa musamman masu gidajen sama wannan ya shafe mu ne masu gidajen sama eh su masu gidajen ƙasa ko kofofi ne aka je kar ku buɗe ku kalli yan uwanku ku ta zura musu ido mutum zai shiga da cefanensa da leda kana gani za a fita da abu kana gani duk wanda zai shiga gidan kana gani magulmaci eh za ka takura shi za ka takura shi amma kaga duk wanda zai ɗora sama to yana da kyau ya la'akari da haka shi yasa muke son injiniyoyi su san wannan yana da kyau injiniyoyi su san wannan karkato ne abinda zai cutar da makwabcinka ko da kuwa cikin filinka ne in ka tone abin zai cutar da shi a filinka ya kai ka kara shari'a musulunci za ta saka ka gyara wannan waje ko kuma ka rufe duk da kasancewa filinka ne saboda la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa wa yuqda bil ha'it liman ilayhi al wal uqud ana hukunci da katanga ga wanda yake da gwafanni da kuma igiyoyi a da can ne aka samu wata rigima tsakanin mutane guda biyu waɗanda suka sa iyaka amma iyakan zana ne Shi ne sai aka tura cewa a je a juba a gani shi wanda aka tura ki sai ya ga wannan mutumi ta gidansa ne aka sa gwafanni da kuma aka kulla igiyoyi shi wancan ba gidansa ba ne sai ya ce wanda yake da gofanni da igiyoyi hancin igiyoyin da aka daure ya ce shi ne wanda yake shi ya yi wannan kuma haka ne tun baya da za a yi ka zo ka yi kasa gofanni a gidan wani ba zai yi ba wannan ga masu zana ke da to kaga idan za ka yi gini irin wannan gini ku lura mafiya yawan injiniyoyi in za su yi gini wannan fila ɗin nan na gini mai tsawo ta waje suke sawa kuma duk ainihin injiniyan da ya sani in zai sa wannan fila ta waje zai sa a filin ka ne ba zai shiga filin mutane ba ina fata an gani. to su da suke sawa ta waje a yanzu kaga ya bambanta da na mutanen da su da suke yi ta ciki saboda a yanzu tsarin kenan da wannan za a yi hukunci amma in shekaru suka yi yawa sai ya kasance wannan fila din ya fada cikin wani gida kai baka yi magana ba wannan kuma shine in aka zo shari'a za a iya ce na sani saboda abu naka ne dole ka ringa gwadawa cewa naka ne shi yasa tun farko wani ya ce bari ya jingina da ginin ka, to karka yadda na dauki katanga kai maka dauki ka kawai na bar taku ɗaya ko biyu kai ma ka bar taku ɗaya ko biyu amma in ka bar taku ɗaya ko biyu za mu rubuta agreement ya za za ga ke ta rigingimu a gabanin masu unguwanni ne da ina ne da kotu da sauransu saboda mutane ba Allah suke jin zoro ba eh, Allah ya kyauta in an samu gidaje irin na da ana ta rigima shin wannan zanen na wani gida ne to inda yake akwai gofa da igiyoyi to ta nan ake hukunci zanen nasu ne kaga wancan gefe su ba su da haƙƙi kenan ko dai su haƙura ko kuma su ma su yi zanen su sai su fitar da gofa da igiya ta cikin gidajensu wala yumna fadlul ma'il yumna abihil kala kada a rasa kada a hana sauran ruwa domin saboda a hana yabanya ci gaba wannan haka ake faɗa abinda ake nufi duk mutumin da yake da ruwa sai ya gama bukatansa ya sha sai wani makwabcinsa ko wanda yake tare da shi ya zo ya nemi sauran ruwan to ba zai hana shi ba hadisi ya hana hadisi ya yi gargadi a kan haka ka ɗauka ka ba shi kuma babu kokobo saboda in kace za ka karbi kuɗi za ka takura shi to ka jira ton ɗinsa kuma kwarai da gaske tunda duniya juyi-juyi ne duk wanda ka matse shi a wani waje to zai matse ka a wani waje masu gidajen mai suna matse mutu wani waje sai yanzu masu bankuna su kuma suna matse su masu pos su ma suna matse mutane ko su ma sai suka shiga hannun masu bankuna ya yasa ka jira ton ne mutum don za ka iya fadawa a hannun mutum in ka masa tsiya to idan bai kai tunaninsa nesa ba zai yi rama ba da lema a ce ka zo kayan rashin kunya wa mutum bayan ka gama rashin kunya shi kenan sai ka hadu da wuta ka makale mata sai Allah ya ɗora maka jarabar santa sai aka ce ai dan wane ne kuma ka masa wulakanci ka san ba ubanka ka turo ba ko da limamin anguwanku aka haɗu da ai ba zai Allah kyauta to ya za ke takatsantsan misali kenan akwai abubuwa guda uku so idan aka nemi taimako ko agaji ba a hanawa kaga ruwa kaga wuta makamashi kwarai da gaske ba mutane suna gina gidajensu ba bayan sun gina gidaje a kofan gida sai a sa wani koyi saboda masu wucewa ba ko saboda makwabtan da ba su da galihi ko ba za su yi abin nan mutu yana da kyau a dinga kiyaye wannan abin don ladan da za ka samu a dalilin wannan ba kaɗan ba ne ka gina gida kana da bohol ko kana da sakawe abin nan kai kana da rizabuwa eh rizabuwa ko kana ko kana da tanki babba wanda yake tara ruwa dan da makwabtanka ba su da ke yana da kyau ka san musu ba a hana wannan mutanenmu na da iyayenmu da kakanninmu zai yi wahala kaga gidaje guda goma su najeriya akwai ashana duk wanda dama ka ganki da ashana to makayi ne kwarai da gaske gidaje goma sai ka gaba su da ashana suna amfani da makamashi kawai za a tura yaro a ce ka je ka ɗauko itacen ma ake ɗaukowa ƙwarai da gaske itace da bakin garwaki da menene za a ba da yaro a ce ka kai yanzu wannan itacen ko ina jin ya kai naira ashirin eh, ya kai ashirin yau da wajen nan Yanzu an aka turo yaro zai ce a'a a ɗibi garwashi to yanzu garwashin ma ana iya ɗibawa a yayyafa masa ruwa shi karan kansa wannan gawayin gawayin ashirin zai dafa maka shayi gawayin naira ashirin eh o oh, ba na ashirin mako to kaji common gawayi wannan charcoal to amma su mutanen da Eh, mun zo ɗaukan muna neman wuta ne da abin nan sai a ce gashi je ka ɗauke ko je kike ɗauke itace guda ɗaya haka za a ɗauka yana ce a shiga da shi kuma wannan itacen an ba su ne shi aka ce kar a hana irin wannan la ta haƙiran na min al-ma'arufi shay'a aikin alheri kyakkyawan abu komai karancin sa karkare na shi karkare na shi sannan kuma akwai alkala irin ciyayi kun san da mutanen da suna da gonakai a cikin gidajensu ko a kusa da gidajensu sai dabbobin makwabta suka shiga to karka kore su inda za ka kore su sai dai ka yi katanga ka hana sai dai ka yi shinge bai kamata ka hana ba don ka hana naka ma za su shiga nawa kamar yadda na waɗansu za su shigo naka to haka haƙuri yake yi waɗannan suna da muhimmanci a yi don haka wanda yake da ƙarfi yana da kyau idan ya zo ƙoyin da yake kan hanya ko yake kan lungu in ya mutu a yi maza maza a sayo ina jin jan ƙwai bai wuce naira hamsin ko ɗari ko? eh naira ɗari ko? eh fari ɗari biyu da hamsin ko abin nan to kaga sai ka fitar ka rinka saya yana mutuwa kasa a dalilin wannan za ka iya samun lada mai yawa wajen Allah karkare nan saboda duk wanda ya zo wucewa musamman da duhu kaga ba zai ji daɗi ba amma inda haske zai wuce lafiya abinsa eh ai to haka za a yi abin nan ko an sace sai a sake sawa ai dama haka ne ko an sace sai a sake ka sa shi a sama mana sai ka sa masa bogula shi ma akwai bogulan da ake sawa ai kai za ka yi ne don saboda neman lada balle in kana da ƙarfi ma ka san yadda za ka yi a can sama ka sa in ka sa shi a sama kawai sai ka sa masa bogla in ba mamaki a dalilin wanda yadda kake haska wa mutane hanya suna wucewa to kai ma ran tashin kiyama Allah ya haska maka hanyar da za ka je gidan aljanna salaman salama ai da ma abin da ke nema kenan yasa abu koda da wahala kai kokari ka kawar da wannan wahala kar ka damu da shi Allah ya sa mu dace wa ahalu abaril mashiya waɗanda suke da rijiyoyi na dabbobi na shayar da dabbobinsu a haƙo biha su suka fi cancanta da waɗannan rijiyoyin hatta ya tsko har sai sun gama shayar da dabbobinsu sun manna so fi hasawa sannan mutane kuma daidai wa daida yanzu ko da ana wahalar ruwa kai kana da rizabuwa ko kana da eh, bohol to sai gidanka sun ɗiba bayan sun gama ɗibawa kai ko waɗansu suna ɗibawa idan gidanka suka zo su suka fi cancanta don naka ne don ba haka ba ka bata maka rai za kori kowa eh, eh dama ai haka ne to bayan ka ɗiba to duk mutane su kuma daidai ne da makwabcin da yake kusa da makwabcin da yake nesa duk matsayinsu ɗaya ne saboda a da suna yi rijiyoyin nan ne na ban ruwan dabbobinsu to sai ka yi kiyasi da shi ko da rijiyoyin gidaje ko na unguwanni don wani yana da filinsa zai ce ya tona rijiya a wajen kagan an tona rijiya shi yake da yanci amma abin da ya zama na public na al'umma kamar yadda da ake yin a yanayi da suna rijiyoyin nan da ake yi na da eh mene kaji? a rijiyoyi irin karkare ne ko kankare eh, su ne wanda har yanzu akwai waɗanda aka yi su tun zamanin sardauna za ka samu har yanzu ba su rushe ba tun zamanin sardauna na jin masu taunar rijiyar masu ma yanzu cewa ciwa suke yi ne eh kuma za a ga an tona rijiya fa kamar har an ɗanyi sumintinta a wani abin nan ni dai da san akwai waɗansu irin waɗannan rijiyoyin da muka da muka yi amfani da su wannan siminti ɗin da aka sa wallahi in ka kuskura ka buga hannunka musamman ma ka buga wani waje ƙashinka to sai ka daɗe kana jin zafinsa simintin wajen ba ma irin na yanzu ba ne saboda in dai za ka fasa ki da diga to duk anguwansa ji. duk anguwansa ji. ya dauki lokaci an samu malalacin ma'aikaci ma ba zai iya fasawa ba saboda inganci to kaga wannan na mutane ne aka yi su kuma dukkan matsayinsu ɗaya ne amma wani mai unguwa ya zo ya ce ai unguwa ta ce kafin a baka masu unguwanni nawa suka yi shugabanci da aka zo saboda kai ne aka tone wannan rijiyar me yasa ba cikin gidanka ba ai baka da yancin da zaka zo ka ce unguwanka ne kai zaka fara ɗibawa baka isa ba da kai da sauran mutane duk ɗaya ne in zaka ɗiba da wuri to ka yi sammako ko ka sa 'ya'yanka su kwana wajen a kwarai da gaske wannan shine adalci na buga misali da mai ango saboda karaman dangace ya zara na buga misali da wannan sai kai kiyasi wa tsala zalim Eh, kai kiyasi na'am wa man kana fi ardihi ainun duk wanda yake a kasansa akwai ido ruwa aw bi irin ko rijiya falahu man uha yana da halin ya hana idan za a cutar da shi illa an tan hadima bi iru jarihi sai dai idan rijiyar makwabcinsa ta rushe wala hozar zar'un ya kafo alai kuma yana da shuke-shuke a kusa kamar masu lambu kenan wanda yake jin tsoron lalacewa yamna uhu fadla to wannan kan la yamna uhu fadla ba zai hana shi ba eh a kaida ba zai hana shi ba na'am eh fala yamna uhu da la yamna uhu duk ɗaya ne Waktuli fa hala alaihi fi zalika samanun amla kana da gona yana da gona kana da lambu yana da lambu sai ruwan sa ya kafe aka ce ba za ka hana shi ba amma kana iya karban kuɗi wasu malamai suka ce kana ba waɗansu suka ce a'a amma kun ga wanda za a sha shi ba ce ka karfi kuɗi ba ka bayar fi sabilillahi wayan bagi kuma ya kamata Allah yamla ar-rajulu jarahu kada mutum ya hana makwabcinsa an yagriza kashabahu ya ainihin sa gwafansa fi jidarihi a cikin katangan makwabcinsa kada ya hana wannan adani na yi bayani lokacin duniya tana zaune lafiya amma ban da yanzu amma kaya kai kana ganin ba matsala ba ne shi kenan kana iya bari saboda duk wanda ya bari wani ya zo ya rikici zai iya ce na bar maka maka tanga sai mun je lahira za mu yi shari'a ko wani ya ce babanka shi ya roƙe ni ce ni ban yadda ba ya ce to shi kenan Allah ya isa mun je lahira za mu yi shari'a da ubanka ƙwarai da gaske in aka je lahira ko sai an kira za a kira uban a kira shi kawai kuwa lahira ba zai goyi bayan ɗansa ba eh, zai ce shi bai sani ba to a yi takasan zan wani lokaci za a zo a yi ma yarjejeniya a rubuta wallahi wani in ya san inda aka rubuta zai sa a sace takardar mutanen yanzu yadda ka san 'ya'yan shaidanu haka suke Allah ya sauke wala yi kuda alai mutumin da aka nemi alfarmansa makwabcinsa ya nemi alfarmansa zai ɗora gwafa sai ya ce bai yadda ba duk da kasancewa akwai hadisi masabar malikiya suka ce ba za a yi masa hukunci akan haka ba wato an kai ƙara ba zai yi ba in ya ce yaƙi yaƙi tun da haƙƙinsa ne in ya barka kuma shi kenan wannan kenan ga wata matsala masu kiwo wa ma afsadatil mashiyatu min az-zar'i duk abinda dabbobi suka lalata na kayan amfanin gona ko na shuke-shuke wal hawa'iti da lambuna wanda aka kewaye da kingaye billaili da daddare fa zalika ala arbabil mashiya masu dabbobi su za su biya wala shay alaikin fi fasadin nahari amma inda rana ne babu laifi a kansu <laughs> eh, abinda muke tsammanin shi eh, abinda aka ambaci akasinsa masu awakai da tumakai da masu shanu da raƙuma da suke kiwo da rana suka shiga gonan wani suka yi barna to hakuri zai yi sai dai idan masu kora su masu kulawa da su sun basu marai da gaske suna gani ba su hana su ba amma in yi iyaka ƙoƙarinsu wajen hanawa suka yi ɓarnan wani waje to babu abin nan wannan shine tsari amma dabba da daddare daure ta ake yi sai ta kunce ta je ta yi barna da daddare to wannan za a biya da rana masu gona su tsare gona kansu, da daddare masu dabbobi su tsare dabbobinsu shine mai ba wani gyara a nan abin yana da wahala sai dai kuma yadda mutane suke da dabbobi da mai su sake su suna ta abin nan fi ko ba daidai ba ne abinda aka sani dabbobi awakai da tumakai da shanu suna da mai kiwo su makiyayi amma mu yadda muke sakewa kawai musamman a ƙauye a sake su su fita ba daidai ba ne mutum ya zo suka yi masa barna ya ce bai yadda ba to dole ya biya shi hakinsa. don kamata ya yi awakankan nan ko tumakanka ko shanunka ya kasance akwai makiyayi akwai makiyayi wannan shi ne mafiya yawan bayanan da yake kawo mana yana cikin mawatta ta imam malik ko sharhin mawatta to kuma sai matsalan fallasa a taflis ya je wajen wannan ya ci bashi bai biya ba ya je wajen wannan ya ci bashi na turamin zanin matansa na aure ne ko na haihuwa da wanda zai dan sa yaji a gari bai biya ba ya je wajen wannan mai nika ne ko ya ci bashin garinku da menene eh, ya ci bashin gari da sai ba su suka su kai masa yawa wannan sai ya kai kara ya ce bai yadda ba da wannan ya ji labari sai ya je ya ce ni ma yana bin wannan din bashi da wannan ma ya ji sai ya ce to abinda shari'a ta ce shine ayi ya kuwa wane ya shiga tarko duk wanda ya san yana bin sa baki, ya zo ya bayani duk abin da ya mallaka sai an bi ɗaya bayan ɗaya an lissafa to sai dai inda mushkilan take da aka ja kallinsa ba sai aka samu duk abin da ya mallaka ba zai biya bashin da ake binsa ba to kai sai ya dubi percentage sai a rage maka ko ka yafe sauran ko ka bi shi bashi har zuwa lahira kai ma sai a dubi percentage sai a rage maka to amma bayanin da malam zai mana a nan shine ya karbi wani abinka sai aka tattaro kayansa bayan an masa wannan fallasa kana zuwa sai ka ga abinka to ko da an yi amfani da shi ɗauka ka tafi abinka in ya maka sauki don in ba haka ka yi ba to in haka sai da mashin ɗin ka tabbatar cewa kuɗin mashin ɗin na ba zai shigo hannunka ba To wani abin bai ɗauki lokaci ba kawai gara ka ɗauki mashin ɗinka ka yi gaba ka ce ga mashin ɗina ga takardu da wata uku ya yi ko menene amma na yafe wata uku to a barka ka tafi da abinka eh ko da ke a ka'ida duk mutumin da ya ci bashi ba tare da ganganci ba an taɓa samun wani a zamanin annabi bashi ya yi masa katutu ya rasa yadda zai aka tirnike shi ana ta rigima manzo Allah ya ji hayaniya ya fito yaya aka ce ai bashi ne da kaza kaza sai kalli wanda yake bin bashin ko masu bashin sai ya gwada musu a girbe a girbe suka ce yadda manzon Allah ka faɗa mun girbe masa mun rage masa wani ma ya ce ya yafi ya ce to kai ma Allah ya girbe maka dama haka ne ya yi amma ka san ko annabi ya bayyana a yanzu waɗansu masu bashin ba zai ce ya girbe musu ba waɗansu da yake bin su bashi don akwai ganganci a ciki mutumin da yake da matarsa guda ɗaya da ya'ya guda biyar bai gama biyan haƙoƙinsu ba ya je ya ga wata bazaura da ya'yanta guda hudu an sako ta daga ninge <laughs> kuma a ce daman wannan da ya je bincika aka ce zuriyarsu masu yawan hayayyafa ne don kusan shekara ɗaya biyu biyu da rabi uku sai sun haihu duk shekaru biyu sai sun haihu ya je ya ciwo bakin sadaki ya zo ya aure ta ya kama mata gida a kusa da baba ninge to yanzu kaga irin wannan aka zo aka tilke shi ai abin nan kafin waɗansu ƙananan ma'aikata ne wallahi ina tausaya wa mutum mutum albashinsa bai wuce naira dubu arba'in ba sai ka samu yana da mata uku yana da 'ya'ya sun kai goma sha takwas kawai wani ya zo da wata akwalan mota akwalan mota sai ga yana kokarin ya samu kuɗi wai zai sai akwalan mota shi ma zai gan shi ya zo da wani ki haka yana jujjuya ki ya kishin gida a jikin akwala wallahi kuwa kuma ana ta rigima da shi a kudin haya bai biya ba haba to irin waɗannan haka musu tablisi yake za ka ce ai musu rage ai ba wanda za ka taimake shi to bari ku je na'am wa man wajada sil'atahu fi tablisi duk wanda ya samu kadaransa ma wanda aka yi masa fallasa fa ma hasasa ko dai ya haƙura ya karbi abin da ya sawwaka wa illa akhadha sil'atahu ko kuma ya ɗauki kadaransa in kana tu'rafu bi ainiha idan za a gane yayi gaba wa huwa fil mauti uswatu al gurama sai dai a wajen mutuwa to zai shiga layin masu bashi ne duk mutumin da ya karbi abu bai biya ba sai ya mutu to idan ka zo ka ga abin ba zai ba ya zama gado illan wannan abin kenan ya sa kar ka yadda ka karbi abu ba ka biya ba in ka mutu ya zama gado ina fata an gane na'am sai ɗaukar lamuni mun gama da fallasa ya halatta yi fallasa wa mutum duk mutumin da ya je cicciyo bakin mutane to shi ya yi ta'addanci ya yi ganganci duk wulakancin da aka masa ya ja kamar wanda ake sa bashi ne a sashi a kurkuku sai ya biya bakin musamman in yana da sila in ba da shi sai dai haƙura za mu samu bayani shi kuma kansa nan gaba Wazaminu mai lamuni galimin mai biyan komai ne wa hamilul wajihi eh, wato a ka'ida azza'imu garim abinda ake magana kenan azza'imu garim duk lokacin da aka zo aka kama wani ana ta rigima sai ka ce kai kayi lamuni to gara yi bayani dalla-dalla in ba haka ban kace yi lamuni to duk rigiman da ke kansa ba zai yi warware ba wa ba kai za ka warware in ba haka ba kai za ka kama beli za ka je karbi beli in mutum ya gudu a ka'idan beli mutum ya gudu wa za ka kamo amma ba a hana ka yi alfarma ba an ji an kama mutum ka je kai belinsa ba hana ba ba hana ba amma in ya gudu to kai za ka kai za ka mai gurbinsa wa hamilul wajihi duk wanda ya yi beli illam ya ci bihi idan bai zo da wanda ya belanta ba garima to shi zai biya komai hatta iftarita Allah ya grama sai dai idan ya yi sharaɗin cewa ba zai biya ba ku bani belinsa amma fa in ya gudu ko duk rigiman da ya babu ruwana in sun amince shi kenan amma za a amince Eh, wannan kenan babu lakdiya kenan sai kuma baki wani ne ake bin sa baki ya gagara biya sai ya haɗu kitibin da wanda yake bin sa baki sai ya ce biya ni kuɗi na shi kuma ya haɗu da wani da yake bin sa baki irin wannan sai ya ce to na juya kansa annabi ya ce in an yi haka ka haƙura shi wanda yake bin sa baki na farko ya kukuta amma sai ka yadda sai dai ya ruɗe ka in akwai yaudara a ciki to shi za ka kamo ina fata an gane saboda haka ni ina bin malam baban gida baki na naira dubu hamsin shi kuma yana bin malam kabiru filu baki na dubu hamsin eh tunda ni ne liman shi yasa na buga misali ne. da na zo na tarke malam baban gida na ce sai ya biya ni saboda lokaci yayi sai malam kabiru ya zo wucewa a mashin din sai ce yawwa eh sai ce yawwa malam kabiru dama yana bin ka bashin dubu hamsin ya ce kwarai da gaskiya amma ka yi haƙuri saboda lokaci kaza kaza sai ce to ka ji dokta saboda haka dokta wannan bashin ya koma kan malam kabiru dama na yi binka ne kuje ku karata <laughs> eh to shine za a yi mana bayani yana da kyau mu karasa saboda rana ya tewa ba zai mu yi karatu ba saboda zaɓe mai yiwa ma har da sati na gaba ko? Eh. wa man uhila ne duk wanda aka juya bakin da yake kansa faradiya ya yadda dama malam kabiru yana bin ka baki tunda yana bin baki to da Allah kudin nan ka biya malam sai yace ya yadda to fala ruju alahu alal awwal yake dan gidan an amince da haka ni ko bazan zo tarke malam baban gida ba already ya riga ya sullube ina fata an gani wa in aflata hada ko da kuwa an yi falasi ma wannan to wannan kuma sai mu daga misalin daga kan malam kabiru eh malam kabiru ya amince zai biya bashi ashe akwai bashin masu gari a kansa akwai na masu buredi a kansa akwai na nefa a kansa a'a akwai na malaman asibiti a kansa kawai sai abu ya fito aka zo aka rike makin aka rike menene na ce kai Aini ni ban san haka bane ba zai yiwu ba saboda malam babangida ya riga ya fita wannan ƙa'ida ce ta shari'a musulunci in an yarda shi kenan tun farko illa an yagurrahu min sai dai idan ya yaudare shi ne kawai wa innamal hawalatu ala asli ne, wato hawala yana kan ainihin bashi ne exactly dubu hamsin dubu hamsin sai mu misali kenan wa illa fa hamala in kuwa ba haka ba to ɗaukar nauyi ne muna rigima sai malam kabiru ya zo wucewa me yake faruwa ta yi na bin bashin dubu hamsin ne bai biya ne ba kuma lokaci ya yi kaza kaza sai malam kabiru ya ce a'a ya ce malam ka yi haƙuri zan biya wannan kudin kunga ya koma lamuni zan biya wannan kudin sai ce to shikenan tunda ka sa baki shikenan to daga baya in dawo ba zai yi ba sai in haƙura ina fata an gani saboda ana son masu sasantawa in kun lura za ku ga ana son a sauwaƙe rikici ne yaudara ce ba a so wala ya garamul hamilu wanda ya ɗauki nauyi ba zai biya ba illa fi ƙudumil gari mai wanda ya ɗauki lamuni ba zai biya ba sai idan wanda ake bin sa baki baya da shi au batihi ko kuma baya nan wa yahillu bi mautil matlubi aw taflitihi kullu dainin alai wannan kuma ya kawo nan mana wata matsala duk mutumin da ake bin sa bashi sai Allah ya masa rasuwa to lokacin biya yayi duk mutumin da ake bin sa bashi a lokatai daban-daban sai ya kai masa fallasa to kowane bashi ko lokacin biyan bai ba lokacin biya yayi duk wanda ya ji labari bai zo ba sai daga baya zai kilemin bai da bakin magana wannan ita ce ka'ida ina fata an gane shi ne kawo mana nan wala ya yahillu ma kana lahu ala gairi amma shi abin da yake kan waninsa lokaci bai ba yanzu misali kana bin bashi wani sai aka masa abin nan kai ka zo ka ce misali in ka ga dama kana iya daga kafanka kana iya da kafanka ko kuma shi mamacin akwai sun yarjejeniya da wani sai ƙarshen wata sai ƙarshen wata ikon Allah sai Allah ya masa rasuwa a tsakiyar wata to ba yi sa je a tiziye shi ba bari sai ƙarshen wata duk da kasancewa wato wanda ya ba da bashin mai bashin Allah ya masa rasuwa shi wanda yake kansa ne lokaci ya yi in ba haka ba gado ne za a raba wancan kuma ba haka ba za a shiga rikici ne saboda waso so an masa taflisi amma kai naka wato shi mamacin ga magadansa su zo su ta takurawa ba zai yi ba ko kuma kai da aka maka waso so ka ce ai daman kana bin wani baki a je a jawo shi a sai dai a lallabe shi rikici ya hau kaina mun yi da kai sai watan shida to Allah ka dawo da wannan bakin ka biya yanzu saboda warware rikicin da yake kai na musamman kananan yan kasuwa za ka samu suna cikin irin wannan rikici za ga mutum fes fes amma bakin bankuna ya mamaye shi ta ina. kwarai da gaske sai ga bai kai lokacin da zai kai ba dukkansa hurhura ya jawo wa kansa wala tuba raqabatul ma'dhun fi ma alayhi ba wanda aka yi masa izini na cin bashi ko na harkokin kasuwanci to duk abin da yake kansa ba za a bi shi ba wala yuttaba'u bihi wala yuttaba'u bihi sayyiduhu kuma ba za a bi shugabansa ba anan malamai sun ce a bawanka da yaronka ka bashi dama ya je ya ci bashi aka samu matsala to ba shi zai biya ba shi ba za ta kula shi ba ma kai ubangidansa kai za ka biya saboda kai ka ba da recommendation a kansa wannan shi yake gwada cewa duk mutumin da ya zamo shine tsani garanto to ranan da wanda aka yi garanti dinsa ya sullube to garanto shi zai biya din da baka ba da recommendation ba da ba za ba shi ba ina fata dai alkalai suna jin mu kuma suna rike formula din wa su almidiyanu duk wanda ake bin sa baki za a iya tsare shi li sai an kubuta don a yi bincike wala hafta ala maudin amma da aka je aka bincika sai aka zan baya da sisi wa sake shi hakokin mutane fa su jira Allah ya biya su haka yake yi yanzu ko ba gane maganan ba ashe ana tsare wanda ake bin sa baki ne idan yana da shi sai an gama settling amma in baya da shi a bar shi da Allah eh don ka tare shi a zai yi ba gara ku kyale shi ma ya je ya nemo ya biya ba sai dai a yanzu mafi yawa mutane za su ji taraddadi a kan wannan saboda mai saboda mutane ba su da gaskiya kawai mutum ya ganka kana walwala kawai ya ga kaman kudin banza ne a wajenka haka mutane suke kwarai da gaske sai ce adu Allah ka zo ka inda za a fallasa maka shi wala ba za ka dauki kudin nan ka bashi ba wani yana da shi amma zai karbi bashi saboda son banza man taraka su suddan fa huwa jahil muka fa da wannan wa man sama dole mu tsaya anan wannan abin da ya shafi eh abu ne mutane suke tarayya sai kasance abin ba zai rabu ba ya za a yi in zai rabu kan ai a raba musu cikin sauki amma in ba zai rabu ba ya za a yi shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa